Assalamu alaikum masu sauraro a yau za mu tattauna ne a dangane da sha'anin ilimi tare da ni akwai masana akan harkan ilimi sannan kuma akwai bangaren gwamnati da dai kuma masu kare muradan ilimi to kafin mu fara wannan al'amari zan so kowanne su gabatar da kansu daga hannuna na dama akwai wane ne sunanka? sunana alhaji harsanu bala ina tare da makarantar firar polytechnic ta bauchi ambasada alhaji aminu garba sidi shugaban zaman lafiya da kare muradin al'umma da harkar ilimi sunana haruna muhammad salisu wanda aka fi sani da haruna babale marubuci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum sunana comrade sabo muhammad babban mai tallafawa gwamna akan harkokin yada labarai kuma malami makaranta sunana sani ahmad jibril ni na tare da pta na federal polytechnic bauchi to bayan kowane ya gabatar da kansa abinda dai muke so mu tattauna shine batun ilimi da ya taɓarɓare da kuma hanyar da yake za a bi a inganta wannan abu don saboda yawanci don muka zagaya za mu ga su wannan makarantu namu suna cikin wani hali ne na ha'ula'i to zan fara da shi mai nazarin akan harkokin yau da kullum malam haruna to wasu abubuwa ne ka hanga ko ka nazarta kan fannin ilimi to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa <clears throat> duk wanda yake bibiyan al'amuran ilimi a najeriya ya san yadda ilimi ta taɓarɓare a kware da gaske ni nazarci ne kan al'amuran yau da kullum kuma nazari na ta kai da in dubi yadda ilimi ta taɓarɓare a jihar Bauchi yau a jihar Bauchi idan ka zaga metropolitan Bauchi cikin ƙwaryar garin Bauchi fadar gwamnatin jiha abinda zai baka mamaki shine in ka ɗauki maganan furniture maganan kujeru da yara suke zama a kai su a karantar da su Sa'adu Zungur ne kaɗai a ƙwaryan Bauchi take da kujeru inda yara za su zauna su yi karatu to sai abin ya baka mamaki idan cikin kwaryan bauchi ya kasance makarantar gwamnati kwaya ɗaya tal take da kujerun zama alhaji ba a yi maganan ma takardu ba ba a yi maganan sauran infrastructure da malamai suke bukata saboda su karantar da wa'annan yaran ba a magana ne kawai na kujeru to a ce makarantar gwamnati na primary kwaya ɗaya a cikin garin bauchi take da kujerun zama to lallai abin sai ya baka mamaki kuma abin da zai da baka mamaki shine kowani shekara gwamnati tana budget akan harkan ilimi to sai ka tambayi kanka ina kuɗin nan yake tafiya ko wannan gwamnati da muke ciki a yanzu kaso mafi soka da ta ware a bana ta ware ne a bangaren ilimi to ina tabbatar maka masu sauraron mu su rubuta maganin nan su aje shekaran nan za ta kare babu abin da za a yi kan harkan ilimi za a ci gaba da zaga cikin makarantun na aga babu kujeru babu fanka babu toilet babu komai na al'amura da zai inganta harkan ilimin nan bare ma a yi maganan malamai ga malamin a zaune akwai malamin da ya yi shekara goma sha ɗaya ba a mai promotion ba ko so ɗaya a nan jihar bauchi kuma gwamnati ta sani kowa ya sani wannan bawan allah shine yake bangaren gwamnati yau ka tambaye shi ina dan shi yake karatu ina tabbatar maka babu dan shi ko ɗaya a makarantar gwamnati ni na gaya maka wannan abu to menene hakan yake guda hakan yana nuna maka cewa zalunci din nan da mutane suke complain a kan shi ba raguwa yake yi ba karuwa yake yi to zan so ji daga bakin ku malamai za ku gaya mana yadda yanayin wa'annan wuraren karatu yake a halin yanzu ganin dai cewar akwai yamboci kawai makaranta ɗaya ne take da kayan da yake za a ce zai za a taimaka limi. alaikum. Wannan bayanin da gaskiya ne. lallai in kan zaga cikin garin bauchi abinda mai sharhi na abinda ya faɗi gaskiya ne amma mu ku kanmu tun daga farkon ta mu gwamnati ne ma ta wulakanta aikin koyarwa me dalili tun ƙarshen 80s da aka soke makarantun horar da malamai ba a yi to tun daga lokaci aka fara samun gindin zama na lalacewa da gurɓacewa ilimi ya kasance kuma kai tsaye ma malaman ma zai kasance su ne kaskantattu a cikin 'ya'yan gwamnati saboda haka abin mamaki ne ni ga naune ba yau ba za ka ga manya famalan sakatare kwamishina director da irinsu yar uwansa ta yi karatu na secondary school ne bai shafi teachers college ba saboda wani abin da ya dame ah, da koka masa na rashi ko daga wajen mijinta sai ya je samo aikin koyarwa nan yana zuwa abin da ya ce ga dan koyarwa an samu miki jiki ka ji fa an dasa akan dan koyarwa ka gaya min yadda za ta yi wanda ba ta yi teachers college ba ba horar da ita akan ta je ta zama malama ba an kawo ta wani layin da ba ta ma san shi ba kuma a raini aka bata kuma wai shi za ta je ta dauki albayinsa ta yaya ta yi ta daraja shi saboda haka gwamnati ita ce ummul abaisan wulakantar da malamai saboda haka ita ce kuma za ta zo ta jawo musu darajarsu a dawo a yi iya kokari a dawo a rushe wancan bulletin da aka yi a dawo da teachers colleges tun daga tushe a koyar da malamai na musamman sa'an nan kuma a zo a ba su darajar su da dace ana biyan su albashin su da alawansu da duk entertainment da sauran ma'aikata suke zaku a kula da su to zai sa ni kuma tambaye shi bangaren kungiyan iyaye da ɗalibai ku idan kun zo tattauna wannan matsala wanda yake 'ya'yan mu muke kai su makarantu ba kwa lura da wannan abu ne kuma me kuke yi salamu alaikum watan akwai kurakurai a wajen iyaye ba za a ba da laifi ma malamai ko ma gwamnati ba shin kai uba kakan binciki yaronka a game da abin da darasin da aka mishi a makaranta ko ba ka yi in ya zo da report card kamata ya ka duba darasin da aka mishi ka ga shin wanne ne ya yi nasara wanne ne bai nasara ba ka bin ka ga cewa menene dalilin yin nasararsa za ka iya tashi ka je makaranta ka samu malami ka ce masa gashi gashi abin da ka gani ga wannan yaron kana son don Allah a sa masa ido wannan bangaren malamai kenan amma yanayin makan littattafai babu kujeru yaran ma zaune suke eh, ƙasa akan taburma wani lokaci eh akan haɗa toro da sisi dan tagaza mu iyaye abubuwan da muka ga makaranta suna karancin shi akan haɗu muyan mu a san abin da za a yi a taimaka a gaskiya abubuwan ya yawa ma gwamnati mu kanmu da masu arzikin cikinmu kamata ya a duba a ga da za a taimaka kamar kudu suna yi amma arewa an sa ma gwamnati ne ido a kan ta yi kuma wannan ba inda zai kai mu to yanzu zan komo ga su bangaren gwamnati ganin dai cewar ana gwada muku dan yatsa ne akan gazawar ku na samar da wayannan abubuwa to comrade sabo me za ka ce a dangane da wayannan bayanai da wayannan malamai suka gabatar to na farko dai ita gwamnatin apc wanda tun daga sama ƙarƙashin shi janar muhammadu buhari da kuma jam'iyyar mu. in ka duba manufofinta da aƙidunta ta sha alwashin za ta inganta ilimi kuma za a ba ilimi kusan kyauta hadda kuma ciyarwa to duk hanzari mai hanzari duk leƙe mai leƙe ai dole komin hanzarin in gozo ma ai kafin ta fara aiki sai ta jira an aihu wannan gwamnati har yanzu ba a ma gabatar da budget a gwamnatin tarayya wanda shugaban ƙasa ya sa hannu ba in ka dawo jihar bauchi kuma ranjin juma'a ne ma aka sa hannu akan kasafin kuɗi na farko na wannan sabuwar gwamnati kuma yadda su ma suke faɗa 'yan gaza ganin cewa sun yadda cewa a jihar bauchi dai a karin farko an ba da kaso mafi tsoka a cikin wannan kasafin kuɗi a ɓangaren ilimi kuma lokacin nan tun farkon zuwan gwamnatin apc wanda shi gwamna mohamed abdullahi abubakar yake mata jagoranci a bauchi fitan farko da ya kasan waje ya je kasar czechoslovakia ne kuma da ya je maganan da aka yi bayan da aka yi maganan gandun shakatawa na yankari kaga abin da aka fara shi ne maganan yadda za a inganta jami'ar jihar bauchi da take gaɗau kuma yanzu maganan da muke maka akwai yarjejeniya na ɗauke ni in ɗauke ka ko mu tallafe ni in tallafe ka da jami'o'in ƙasar czechoslovakia wanda a yanzu magana da muke har sun zo suna aikin buɗe fannin noma a ƙasar a ƙaramar hukumar jama'a re kuma akwai malamai da suka tafi domin su je su inganta karatunsu a ƙasar czechoslovakia kaga wannan kenan na biyu sabila da tijaha shi ya sa kaga shi gwamna ya ɗauki mataimakinsa a matsayin kwamishinan ilimi bayan haka kuma aka yi kwamiti mai karfi wanda zai duba ma yanayin ilimi a jihar bauchi da kuma kawo shawarwari yadda za a inganta wannan ilimi kuma wannan kwamiti kwa ya riga ya gani an sa karkashin shi mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya nau gidado kuma dukkan wa'yansu mashahuran malamai wanda suke da kwarewa a harkan ilimi an sa su kuma an ba su sati takwas ne su kawo yadda za a inganta ilimi